ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم an yi musu wannan ba mai tsanani ne saboda idan Allah ya yi wa mutane ni'ima to ba zai canza ta ba har sai sun canza da kansu daga hali na gari na imani da tsayuwa kan addini da gode wa ni'imar Allah zuwa mummunan hali na kafirci da Allah da saba masa da wa ni'imarsa kuma tabbas Allah yana jin maganganun bayansa yana kuma sani da ayyukansu babu abin da yake ɓuya gare shi.